ku danna subscribe sannan ku danna rawa a tashar mu ta matan Hausawa tashar zamani Gidan Adam Izangu na ɗaya daga cikin fitattun gida mafi kyau a masana'antar Kannywood. Amma mai sauraro, kar ka manta idan wannan shine karo na farko ka shigowa wannan tasha ta mai albarka, kar ka manta. Ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. da zarar mun dora labari ko bidiyo za ka sani sanin kowa ne cewa adam e zango a rayuwarsa yana son tsafta da wanka da kuma ɗan. iya wankansa da iya aktin ɗinsa za mu iya cewa ya jawo masa masoya da yawa haka zalika kuma kowa ya san adam e zango duk a cikin matansa da ya aura duk farare yake aura bai taɓa aurar baƙa ba duk farare yake aura wannan dalilin ne sa muka yi duba zuwa cikin gidan adam iya zango mai kyau matuƙa wanda yake burge mutane a duk cikin masana'antar kanewood idan har za ka saka gidajen jarumai goma da suka fi kyau to dole sai ka sa na adam zango a ciki idan ba kai duba zuwa gidan naziri sarkin waka da ta da alinu da kuma shi kansa adam zango haka zalika a dogon da suna ɗaya daga cikin manyan jaruman da suka fi ƙera gidajensu domin farin ciki da da godiya da arzikin da Allah ya basu. Idan muka yi duba zuwa rayuwar Adam A. Zango, ko muka duba irin matan da ya taɓa aura, irin su Maryam Abiyola. Ga duk wanda ya san Maryam Abiola, ya san kyakkyawan mace ce, wacce kuma ya san kyakkyawa ce kuma ta gaban kwatance amma gashi duk da haka da Allah ya kaddara ragosu da Adam e zango gashi ya sake ta Aisha kuma da ita ma tana ɗaya daga cikin matan Adam e zango da ya aura kuma daga bisani ita ma Allah ya yi rabuwarsu duk da kyanta amma Allah dama yadda ya tsara yadda ya tsarawa mutum shine daidai a halin da ake ciki a yanzu adam ɗaya zango yana da mata ɗaya a yanzu haka wacce 'yar asalin jihar kano ce wato su kucarawa wacce ta kasance matar adam zango ce a halin yanzu ita ma kyakkyawa ce ta gaban kwatance. da yawa daga cikin mutane suna ƙalubalantar adam zango a kan halinsa na aure saki da yake yi a rayuwarsa amma sai gashi a wannan lokacin cikin nasara da kuma alfahari matar adam zango su ficalawa ta shafa kusan shekara biyu a gidansa ba su taɓa samun matsala ba wannan abin na ba wa mutane mamaki musamman masoya adam E'zango suna farin cikin ganin cewa adam E'zango har yanzu suna zaune lafiya da matarsa su bicalawa ba su taɓa samun matsala ba a halin yanzu tsohuwar matar adam E'zango zango Ebi Yola ba ta cikin masana'antar kani ɗin ita da kanta maryam Yola. ta bayyana barinta a cikin masana'antar kaniwood ɗin wanda har yanzu ba a san me dalilinta na barin kaniwood ɗin ba haka zalika har yanzu ba ta bayyana sunan mijin da za ta aura ba duk da cewa tun da ta bar kaniwood ɗin ta aure za ta yi kenan ko kuma za ta dawo cikin gidan masa cikin masana'antar ko kuma bata ko kuma wani ne ya bata mata rai a cikin masana'antar har yanzu dai babu wanda ya san wannan ko kuma tana da shirin dawowa gidan tsohon mijinta za ta koma wannan amsar dai har yanzu babu wanda ya santa kar ku manta ku ci gaba da bibiya wannan tasha tamu ta matan hausawa sannan ku danna mana alamar sannan ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara da zarar mun dora labari ko bidiyo za mu sanar da ku mun gode da bisa sauraron mu da kuke yi